a wannan masallaci mai albarka masallacin abubakar siddiq da ke nan bukar Ali cikin garin lafiyan jihar nasarawa a wannan yammaci mai albarka yammacin juma'a hudu ga wata ko? hudu ga watan safar shekara na 1438 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da hudu ga watan sha ɗaya shekara na dubu biyu da goma sha shida domin ci gaba da tafsirin mana Alƙur'ani mai girma wancan satin mun tsaya a tafsirin mu na wannan sura mai albarka suratul baqara a aya na ɗari da sittin da bakwai yau za mu ɗora daga aya na ɗari da sittin da takwas da fatan allah maɗauki sarki ya mana jagora bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا طيبا كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون نعم Allah maɗaukin sarki yana cewa ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wala tattabi'u khutuwati ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin ya ayyuhan nas ya ku mutane kulu ma fil ardi ku ci daga abin da ke cikin ƙasa na abinci wadda yake halal kuma daddada tsayiban wala tattabi'u khutuwati shaitan kada ku bi hanyoyi ko sawo na shaidan innahu lakum aduwwun mubin lallai shi a gare ku abokin gaba ne mai bayyana gaban nasa innama ya'murukum bisu abin da yake ku da shi kawai shine as-su'u mummunan aiki wal fahsha da ababan kyama wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun da kuma ku faɗi dangane da Allah madaukakin sarki abinda ba ku da masaniya akai wannan gaba ah, ita ce gaba na biyu na mashiga ma maksudi na wato na uku a wannan sura kamar yadda muka ita nanatawa mashigar farko shine takriru wahdatul khaliqil ma'bud da mun gama bayani akan sa da wannan ayar da ta gabata da muka karanta wancan sati mashiga na biyu anan shine muka ce takriru وحدة al'amiril المطاع ginshiki na biyu na tauhidi da Allah madaukakin sarki yake buɗe maksudi na hudu a wannan sura na uku ko a wannan sura wato shine bayanin shari'o'in musulunci shine yin bayani akan cewa wanda ya isa ya bayar da umarni kuma a masa biyayya al'amura na yau da kullum shine Allah kaɗai. to shine Allah madaukakin sarki ya bude shi da kira ya ayyuhan nas ya ku mutane malamai suna cewa wannan kira ne da ake yi wa imma mutane gaba daya sai zanto ya shafi musulmi da wadda ba musulmi ba ko kuma ya ayyuhan nas nas anan ana yin da waɗanda ba musulmi bane mushrikai sai zanto yana koma zuwa ga waɗancan da Allah ya ba mu mamaki akan duk da cewa ga dalilai ne tauhidi a ko'ina wa fi kulli shay'in lahu aya amma kuma yattakhizuna min min dunillahi andada wa minan nas sai zanto wancan nas din da aka ce wa minan nas din Shi shine anan ake kiransu ai annas alladhina yattakhiduna min dunillahi andadan wato almushrikun su ake kiransu anan waɗansu malamai sun yi wannan taujihi waɗansu sun yi wancan taujihi na farko in muka tafi a taujihin daras zai zai fi kyau mu ɗauki cewa ana magana da mutane ne baki ɗaya wannan kuma shine a ah, karo na biyu da Allah ya yi irin wannan gamammen kira gani a wannan sura a farko ya yi maksad farko na wannan sura din shine kiran mutane gaba ɗai su zo su rungumi tauhidi ko to irin kiran da aka yi a can shi ake yi ana hmm? ya ayyuhan nas gaba ɗayan ku ku bautata wa Allah madaukakin sarki anan ya ayyuhan nas gaba ɗayan ku ku ci abin da Allah madaukakin sarki ya halasta muku ina mata kun gane to a duk da haka ɗin wanda za su fara shiga wannan kira din su ne mashirikai din wanda za su fara shiga wannan kiran su ne wa su ne mashirikai saboda a nan din ana magana ne wajen rushe shirka saboda haka wadda maganan zai fara aiki a kansu su ne wadda suke da talabbusi da shirka ɗin ya ayyuhan nas ya ku mutane kulu mimma fil ardi halalan tayyiba ku ci wannan umarni ne ko kulu ku ci mutum ɗaya za ka masa kul ana ce ba larabe ya hukuncin ya ji kasar abinci an kul aka abinci aka ce kul shi ya ɗauka ukul za a ce ko kul ake cewa kul shi. kun gane ko ba ukul ba kul kulu ku ci kenan kulu mimma fil ardi halalan tayyiba ana malamai suna cewa wannan umarnin na menene shi kun san umarni a tsarin shari'a in ma ya zo ya nuna wajibci ko ya nuna mustahabbanci ko ya nuna ibaha cewa halal ne mana an halasta maka kai abu kaza to malaman da suke cewa kiran ya shafi kowa da kowa suna cewa wannan umarni ne na ibaha ma'ana Allah ya halasta muku ku ci duk abin da ya azarta ku da shi na abinci wadda ke bayan ƙasa ma'ana halalun ne duk wani abin da yake bayan ƙasa na ci Allah ya halasta shi in banda wadda nassi ya zo ya haramta hmm? halalu ne sawa'un dabbobi ne sawa'un tsirrai ne duk dangi na abinci idan ba an samu nassi ne ƙarara ya haramta shi ba ko wata ƙa'ida da aka gina ta akan nassi ya haramta shi ba to Allah ya halasta muku kuce. kenan wannan ni'ima ce Allah maɗaukakin sarki yake wato ainihin bawa mutane baki dai wanda wannan ɗin shi ma wani dalili ne ko jawo hankali ne zuwa ga mutane cewa shi kaɗai cancanta su masa bauta saboda wanda zai muku irin wannan ni'ima ɗin to lallai babu kamansa kuma shi shi kadai ya cancanta ku bautata masa malaman da suke cewa annas anan mushrikai ake nufi hmm? to kaga hukuncin furu'u shari'a ba a fuskantar da shi zuwa ga mushrikai hmm? mushriki ba a ce masa zo ka yi sallah farko ya musulunta ne tukun mun gane ko sai suke cewa kulu anan umarni ne na taubih kamar yadda tahir ibn ashur yake faɗa yace wal amru fi qawlihi kulu mimma fil ardi musta'malun fi at-tawbih ala tarki dhalika a ana wato yi musu tsawa ne tsawata musu ake yi kada su yarsuki cin da Allah ya halasta musu sai aka ce ku ci da Allah ya halasta muku amma abin da ake nufi kada ku ƙi cin abin Allah ya halasta muku ne kamar da zamu ji waɗansu malamai suna cewa ayat ta sauka ne tana magana da waɗansu mushrikan makka wanda suka hana makawunansu daɗaɗan abubuwa da Allah ya haram ya ya halasta musu to shine anan Allah yana yana musu yana musu faɗa cewa kada ku yarda ku kicin abin da Allah ya halasta muku sai aka zo da shi a wannan sigar cewa ku ci din ina fatan mun gane so nan ɗauki wannan ga ma'anansa Nan ɗauki magana na biyu ma ga ma'anansa don haka ya ce walaisa lil wujubi wala lil ibaha don haka umarnan ba wai na wajibci ne ko na halasci ba idh laysa al kuffaru bi ahli lil khitab bi furu'i ash-shari'a don haka sai zanto kulu anan an faɗe shi ne ana so a gabatar da wala tattabi'u khutuwati shaitan wala tattabi'u khutuwati shaitan shine asalin maganar da ake so a yi da su amma sai aka kaddamar da wannan domin ya zanto gabatarwa mashi asalin hani da ake so a musu da saboda kin cin abin da Allah ya halasta maka wato haramta abin da Allah ya halasta maka bin tafarkin shaitan ina fata kun gane kulu mimma fil ardi wannan min suna cewa min tab'id ko mimma fil ardi ku ci daga ababan da ke ƙasa ma'ana na ci hmm? ba duk abin da ke ƙasa ne za ka ci ba ba komai ake ci a ƙasa ba ko ha Allah yana magana ne da abinci duk wani abinci an halasta muku kawai amma ya zanto a irin waɗannan halaye guda biyu duk abin da ka gani na ci a bayan ƙasa halal ne idan ya siffantu da abubuwa guda biyu halalan tayyiban ai ku ci halakaunihi halalan menene ma'anan halal shine duk abin da ya kubuta daga hani shine halal abin hani bai hau kansa ba ne halal kamar da na faɗa ɗazu matuƙar ba nassi ne ya zo ya hana ba to halalun ne saboda ku ci duk abin da ke bayan ƙasa a halinsa na kasancewarsa halal ma'ana hani daga Allah bai zo a kansa ba tayyiban kuma da daɗa a nan malamai suna saɓani wajen tafsirin tayyib akwai malaman da suke cewa tayyiban ma'anansa halalun sai ya zanto an faɗi tayyib ɗin ne domin a ƙarfafa halal ɗin al-tahir ibn ashur na cewa a'a wannan ba zai zanto daidai ba a nan wurin saboda mai saboda shi ya ɗauka da mashirikai ake yi in ana magana da mashirikai su sun san wani halal da haram da Allah ya haramta da Allah ya halasta su ai shari'a karan kansu suke bi saboda haka sai ya ce a nan abinda abbaib yake nufi shine abinda al-imam shafi'i yake cewa kamar da na fassara da Hausa da daɗa? duk wani abu wanda yake da daɗi, wanda mutane masu lafiyayyen hankali suke daukan sa a matsayin abu mai daɗi, wanda ya dace da fitaran mutum hmm? shine ma'anan a tayyib a nan wurin saboda haka ku ci daga duk abin da yake bayan ƙasa na abinci wanda yake halal mana ba a hana ku ba tayyiban kuma wanda yake mai daɗi a nan sai malamai suka ɗauki abubuwa guda biyu duk abin da nassi ya zo bai zo ya haramta shi ba hmm, ko kuma duk abin da nassi ya zo ya haramta to shine haramun ka'ida ɗaya kenan abu na biyu ababen da nassi bai zo ba a kansu abin da nassi bai zo a kansa ba to yana zanto halalun ne idan ya kasance tayyib idan ya kasance tayyib ma'ana bai cutar da mutum a hankalinsa ko a ransa ko a dukiyansa ko a mutuncinsa irin da wannan duk abin da ba zai cutar da mutum ba na abinci wanda babu nassi da ya zo yana cewa ka ci ko karka ci to sunansa to hukuncinsa halalu ne amma idan abu ne mai cutarwa to bai zanto tsayin ba kenan a wannan lokacin ya shiga ajin haram ko da babu nassi ƙarara wanda yake haramta shi yana bata kuna gane to shine ma'anan halalan tayyiba at-tahir ibn yana cewa Allah madauki sarki ya ambaci waɗannan halaye guda biyu halal da tayyib ne saboda abubuwa guda biyu na farko shi kasance cewa halal bayani na hukuncin shari'a na biyu bayani ne na illa an ce illa ana nufin sababi hmm? dalilin da ya sa abu yake zanto halalun a musulunci abu yana zanto halalun ne abinci a musulunci kawai idan ya zanto tayyib idan ya zanto tayyib in ya zanto daddada wato abu mai kyau lafiyayye wadda zai amfane ka ba zai cutar da kai ba sai ce to wannan kuma shagube ne har ilo Allah yake wa mushrikai wanda suka haramta ma kawunansu daɗa ɗan abinci da Allah madaukakin sarki ya halasta musu saboda wauta ne ka cin abu kawai haka ka ce don kamar yadda suka haramta abinda Allah ya ba mu labari a cikin suratu al'an'am ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب ƙarya suke wa Allah kawai raƙumi idan ta yi guda kaza in ta haifi zuwa adadi kaza ko in ta haifi maza da mata adadi kaza ko in ta kaza ba za a ci ta ba ba za a yanka ta ba haka za a kyale ta naman ta ya zanto haramun wa qalu wa hadhihi an'amun harsun hijrun la yat'amuha illa man nasha'u bi za'mihim wa an'amun hurrimat dhuhuruha wa an'amun la yadhkuruna isma Allah 'alayha iftira'an 'alayh irin waɗannan abubuwa raƙuma ne ko dawakai ko wani abu abinda suke ci dai su halalun ne sai su zaɓi wannan su ce to in ta kai lokaci kaza ba za a ci ba in ta kai kaza ba za a ci ba wannan a karan kansu suka haramta ma kansu daɗaɗɗen abubuwa da Allah maɗaukin sarki bai haramta musu ba malamai suna cewa wannan ayat ta sauka ne a kan da banu amir da Sa'a. ko banu amir ibn sa'sa'a da khuza'a da bani mudlaj su ne waɗanda suke waɗannan abubuwan da aka ambata a suratul an'am amma kamar yadda muka faɗa dai eh, lafazi ne lafazin am ne ko so ya shafi kowa da kowa wanda zai haramta ma kansa abinda Allah bai haramta masa ba ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wala tattabi'u khutuwati shaitan wala tattabi'u khutuwati shaitan kada ku bi hanyoyi na shaitan shi ma'anan kada ku bi ɗin yana koma izu ga annas ɗin ku ci kuma kada ku bi hanyoyi na wato ainihin shaidan malamai suna cewa khutuwa jam'i ne na khutuwa khutuwa shine sau zango da ke tsakanin tafiyanka in ka daga kafa in ka yi taku ɗaya na biyu tsakanin wannan shi ake kira khutuwa hmm? bi dhammi alkha kuma akwai khatwa nan ce khatwa wato guda ɗaya kenan khatwatan biyu haka amma shi sawun shine khutwa hmm? wala tattabi'u khutwati shaytan kada ku bi takun shaytan idan mutum ya taka wuri yayi tafiya yayi tafiya takunsa ake cewa ko sa ma'ana hanyar da yabi saboda kada ku bi hanyoyi na shaytan kada ku bi hanyoyi na shaytan innahu lakum aduwwun mubin Allah madaukakin sarki ya gargade mu kada mu yarda mu bi tafarkin shaidan a wurare da dama a alkur'ani mai girma da wannan lafazi na khutuwat da ya mai so biyar a alkur'ani a wajaje guda hudu anan. Allah ya hana mutane gaba ɗaya ko in mun tafi a tafsirin cewa ya yi nasu kowa da kowa ne ko kuma yana magana da mushrikai waɗanda suke cikin wannan yanayin su daman a tafarkin shaidan suke to yanzu Allah yake cewa su fita daga wannan tafarki din daga wannan hanyar shaidan ne to manai ma Allah ya yi mana gargadi ya yi mana wa'azi kada mu yarda mu faɗa tarko da hanyoyi na shaidan a cikin wannan sura Allah madaukin sarki yana cewa ya ayyuhal ladina amanu udkhulu fis silmi kaffa wa la tattabi'u khutuwati shaytan ya ku wadanda suka yi imani ku shiga cikin musulunci gaba daya gaba dayansa kada ku raba kada ku yi wake wake ko shine wala tattabi'u khutuwati shaytan kada ku bi sawu na shaytan a cikin suratul an'am da Allah madaukin sarki ya faɗi wannan abubuwan da bashirikai suke haramtawa hmm? sai yake cewa munai wa min al'an'ami hamulatan wa farsha kulu mimma razaqakumullah wa la tattabi'u khutuwati shaitan kaga ana yi da ana yi da mummunai hmm? saboda mai saboda dalilin ayar da ta zo gabanin wannan ta umarni ta yi umarni ma mummunai hmm? cewa su fitar da zakka yawma hasadihi wala tusrifu innahu la haka nan can gaba Allah madaukakin sarki ya sake irin wannan hani ma wato mummanai a cikin suratul nur shi ma da unwani na wannan ya ayyuhal ladina amanu la tattabi'u khutuwati shaitan ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر kada ku yarda ku bi tafarkin wannan maimaici da Allah ya yi ta yi domin ya nuna mana haɗari na wato ainihin shaiɗan kuma ya tanatar da mu adawar shaiɗan ba ɗan adam tun farkon halittar annabi adam alaihissalam wanda mun ji sashe daga ciki a kissa annabi adam da iblis a wannan sura ne ko wala tattabi'u khutuwati shaytan malamai suna faɗan abubuwa da yawa menene khutuwati shaytan din amma ya shafi duk wani nau'in sabo wanda shaidan yake waswasin sama dan adam domin ya kawar da shi daga tafarkin Allah madaukakin sarki da haka ya shafi ƙanana da manya-manyan sabo sara'ir da alkaba'ir masu fitar da mutum daga musulunci da wanda ma ba sa fitar da shi daga musulunci duka gaba da duk wani abu wanda yake aiki ne na shaidan ko biyayya ne ma shaidan to Allah ya hani munai kada su yar su kusanci wannan abu. shine ibnu kasir bayan ya faɗi asar na salaf wanda wani zai zo ce yi kaza ya yi kaza sai malamin cikin sahabbai ko tabi sai ce masa wannan min ce shaytan bayan ya faɗi wannan sai shi to wannan ya shafi duk wani abu na shirka da bid'a hmm? to kenan ya shafi ma shirka ya shafi bid'a ya shafi sabo duka waɗannan ce shaytan ne hanyoyi ne ko tafarki ne na shaidan don haka lallai a guje su ash-shaytan anan malamai suna cewa yana iya ɗaukan ma'ana guda biyu alif da lam na shaytan yana iya zanto na jinsi ai shaydan kala kala ne ko akwai shaidanu cikin mutane akwai shaidanu cikin aljannu ko eh, min qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min sharri alwaswasil khannas ko الذي يوسوس في صدور الناس ليس من الجنة والناس حكنا وكذلك تكن سورة الأنعام ما يلا يتي وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا دكوني شيطان سواء متنكو الجن ne يدك aljanu kada ka yadda ka bi sawunsa kuma mun mun faɗi mai ma'anar shaitan yayin da muka yi eh, magana akan iblis ko duk wanda ya nisanta daga rahamar Allah duk wanda ya nisa daga umarnin Allah ya kangare matafarkin Allah da gangan wannan sunansa shaitan ko mutum yake ko aljini yake ko kuma ya zanto alif dalam lam din lil ahad yana nufin iblis wanda shi shugaban wa shugaban shaidanu hmm? muna iya daukansa a wannan muna iya daukansa a wancan ɗin shi man dauke shi a shugaban shaidanun su karanan duk ai su ma tafarkinsa suke bi ko to Allah yana hane mu daga bin kowane irin sawu na kowane irin shaidan wala tattabi'u khutuwati shaitan innahu lakum aduwwun mubin lallai shi abokin gaba ne a gare ku mubin kuma adawar tasa wato mabayyaniya a bayyana take mana zahirul adawa adawar a bayyana take shi yake bayyana ta shi shaidan a in yazo zai maka waswasi bai nuna maka cewa shi abokin gaban ka hmm? amma Allah ya riga ya bayyana maka ya bayyana maka cewa shi abokin gaban ka ne Allah ya bayyana maka cewa shi abokin gaban ka ne shi yana zuwa maka ne a matsayin mai a matsayin masoyi sai ya dare ka كما رد ديو النبي آدم عليه السلام فدلهما بغرور الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من الظلمات إلى النور تشيما ونن شيوا الشيطان أبو تنقى بمني الله يأي تميمي تونن القرآن ba a wuri ɗai ba ba a wuri biyu ba Allah ya ta maimaita cewa ɗan abokin gabanmu ne wannan ba don kwan domin mu shiga taitayinmu mu ƙara kulawa kamar da alkurtubi anan yake faɗa cewa wajibi ne akan mai hankali ya shiga taitayinsa dangane da wannan abokin gaba ya riga ya ɗau alkawari cewa zai zai yi duk yadda zai yi ya ga ya kawar da ɗan adam daga tafarkin Allah maɗaukakin sarki fala'atiyannahum min bayni aydihim ko thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in ya rantsi da izzar Allah cewa sai ya batar da ‘ya'yan annabi Adam gaba ɗaya. Kuma Allah maɗaukin sarki ya ba shi wannan dama na sayar da wannan ɓatan nashi. Sai dai ya faɗa masa ba kowa da kowa zai iya ɓatar da shi ba. Shi ma a karan kansa ya san akwai wadda ba zai iya ɓatar da su ba. Hmm? Illa ibadaka min al-mukhlasin. ya sai dai bayinka waɗanda suke tatattu nagartattu wannan na san ba zan iya da su ba amma in ban da wannan kowa sai na bi na kawar da shi sannan Allah maɗauki sarki ya ba mu magani yadda za mu magance shaiɗan yadda za mu kare kanmu daga wato ainihin makirci da waswasi na shaiɗan Allah yana cewa ayoyin da muka jawo wala tattabi'u khutuwati In innahu lakum aduwwun mubin yana cewa ash ya ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil fahsha yana cewa yuridu ash-shaytanu an yudillakum dalalan ba'ida shi yake muku alƙawlin talauci in za ku yi alkhairi sai fara sa maka dan fara maka waswasi a zuciyarka cewa in fa zaka ci gaba da wannan ai talauci akwai talauci fa sai ka ji kana jin tsoron talauci haka nan shi burinsa shine ya batar da ku batan ma mai nisa innama yuridu shaytan an yuqi'a bainakum al'adawa wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dhikrillahi wa 'anis salah haka nan Allah yana cewa innahu aduwwun mudillun mubin قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين هكذا الله يكره أشيك سورة فاطر يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدوا فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الشيطان للي أبو سنجا بنكني كما كنت ku أما shi أبو سنجا با وانا حنياني hanya حنيوي daga بي يواتو أيهم آه، nasara akansa. kansa wala tattabi'u khutuwati shaitan innahu lakum aduwwun mubin menene khatawat din nashi Allah ya faɗa aya ta gaba innama ya'murukum bis-su'i wal-fahsha' adawar tasa ita ce shi yana umartan ku ne kawai bisu iwal fahsha da asu da alfasha. ma'ana baya umurtan ku da wani abu na alkhairi asu malamai suna cewa shine kullu ma yasu'u almar duk abin da zai gadar ma da bakin ciki ya sa ka cikin zullume ko yanzu ko nan gaba kenan ya shafi kowane irin sabo kun gane duk sabo abu ne wanda zai jawo ma bakin ciki in ma yanzu ko kuma nan gaba a nan duniya ko a lahira wannan shine asu duk wani mummuna abu da zai jawo ma bakin ciki da nadama shine asu to da shaidan yake maka umarni da shi kenan hako ai babu gaba da ta fice wannan wal fahsha al fahsha malamai suna cewa duk wani abin da kabihul manzab ne alfahsha wanda yake yi muni in ka kalle shi abu ne wadda ake jin muninsa in an gan shi sannan daga baya ana itlaqin a kullu ma qabaha min alma'ani. maani duk wani laifi ko sabo wadda munansa ya yadu yi yawa ya girmama wanda ana yin shi duk wanda ya gan shi kawai zai ga abin kyama wannan shine alfahsha shi yasa so da dama malamai suna fassara alfahsha da zina har kata da yana cewa kullu fahsha'in fil qur'an fa huwa zina illa fi qawlihi ta'ala الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء cewa duk inda Allah ya ambaci alfahsha a alqur'ani to yana nufin zina ne saboda muninta saboda kowa yana kyamata sai dai a faɗin Allah madaukin sarki a ash-shaytanu ya'idukum kuma faqra wa ya ya'murukum bil fahsha nan kam A nan? menene <clears throat> rowa yake nufi al-bukhl yake nufi hmm? yana muku alkawarin talauci in kun ciyar da dukiya za haka yana umartanku da mene da rowa almuhim malamai suna cewa alaƙan asu da alfahsha anan alaƙa ne na al'umum wal khusus wannan zikirul khas ne ba'da al'am asu ya shafi kowane irin laifi kowane irin sabo babba ko karami alfahsha manya-manyan laifuffuka wadda muninsu ya girmama ta yadda kowa yana kyamansu ina fata kun saboda haka zina ta shiga ciki shan giya ya shiga ciki kisan kai ya shiga ciki manya manya alkaba'iran nan dun sun shiga cikin alfahsha Ina ya'murukum bis-su'i wal-fahsha wa an taqulu 'ala Allahi sannan da ku dinga fada kuna fada da baka mana ku dinga fadin abubuwan da ba ku da masaniya akai dangane da Allah ma'ana ku yi ma Allah ƙarya ku ƙirƙiri abubuwa ku jingina wa Allah alhali Allah ba shi faɗa ba shine an taqulu ala Allah ma la wannan waɗansu malamai suke cewa ya kunshi abubuwa guda biyu na farko shine tahlilu ko tahrimul halal haramta halal ku haramta abin da Allah bai haramta muku ba ko akashinsa ku halasta abin da Allah maɗaukakin sarki bai halasta ba sannan abu na biyu ne ku yi masa shirka shine alqawlu ala Allah bila ilmi الشيخ الأمين الشنقيطي yake cewa wannan ma la ta'lamun din Allah ya bar shi anan a dunkule amma ya yi bayaninsa a wurin surare a alkur'ani mai girma na daga cikin wuraren wa qalu ittakhadha Allahu waladan subhana sun ce Allah ya rigida kaga Allah ya ce tsirki ya tabbata gare shi ma'ana ƙarya suka yi masa hmm? daga cikin wararen faɗin ma'ana haramta abubuwan da Allah madaukakin sarki bai haramta ba kamar yadda ya faɗa a cikin suratu al-an'am wa qalu hadhihi an'amun wa harsun hijrun wato ga waɗansu dabbobi ga waɗansu kayayyakin gona suka ce hijrun ne ma'ana wannan sun katange su sai wane da wane la yat'amuha illa man nasha ba wanda zai ci wannan sai wanda muka ga dama hmm? wannan ariya wasu kenan ma'ana ba Allah ne faɗi haka ba wa an'amun hurrimat zuhuruha waɗannan ba wanda zai ci sai wani da wani ga waɗansu kuma ba a hawan su mm, in dabba ta yi kaza ta yi kaza to ta alhawami kenan ko ta katange ko ta kare kanta ba za a hauta ba duk inda za ta ce dai ta yi ta yawo kawai وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه da waɗansu kuma dabbobi wanda ba sa ambatan sunan Allah in za su yanka ko in za su ci sai su ambaci sunan gumaka da sauransu duka waɗannan mai suke iftira'an alai ƙirƙira ne ƙarya suke wa Allah al-iftira'u ala Allah shine alqawlu ala Allah bila ilm sai jizihim bi makanu yaftarun shan gaba kaɗan ya saki cewa qad khasira alladhina qatalu awladahum safahan bighairi ilmin wa harramu ma razaqahum Allah iftira'an 'ala Allah qad dhallu wa ma kanu muhtadin lalle waɗanda suke kashe ƴaƴansu da wauta sun yi hasara qad khasira alladhina qatalu awladahum safahan waɗannan sun yi hasara ba wani dalili ba wani shirya daga wajen Allah madaukakin sarki ra'ayin kansu ne kawai hmm? iftira'an ala Allah ƙarya suka yi suka jingina wa Allah madaukakin sarki hmm? Allah ya ce lallai sun bata babu shirya tare da su hakanan mun wannan ayar da muka karanta ɗazu ma ja'ala Allah min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham walakin alladhina kafaru yaftaruna 'ala Allah al-kadhib wa aktharuhum la ya'qilun hmm? Allah bai sanya wata bahira ko ta sa'iba ko ta wasila ko ta hamma hmm. kawai kafirai ne suke kirkiran ƙarya suke jingina ma Allah maɗaukakin sarki mafiyayensu kuma ba su da hankali hakanan a cikin suratul a'raf Allah yayi maganganu irin wannan qul man harrama زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق waye wadda ya haramta ƙawar da Allah madaukakin sarki ya fitar don bayansa da daɗaɗan arziki da Allah ya saka na abinci da dabbobi da wane ne waye ya haramta معنى الله بني bane قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تقولوا على أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ga abubuwan kuna son ku je haramun ga eh, haramun anan amma waɗancan abubuwan Allah madaukakin sarki bai haramta ba hmm? a suratu eh, al'an'am ɗin ya ta faɗe su su samaniya ta azuwa da waye da sauransu ɗin nan duka Allah yana musu raddi ne akan wannan abin da suke can suratun nahal Allah ya sake faɗan wannan wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhiba hadha halalun وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون كركرا كريا أجن جنام الله مدو يسركي تهنيا حل استوناب شيني الله كش كحرم استوناب ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب kada ku faɗa nan ga abinda kawai harsan ku ne kawai suke siffanta kaza ku ce wannan haramun ne wannan halal haka kawai dan karan kanku hmm. ku kirkiri ƙarya ku jingina ma Allah lallai masu jingina ƙarya ma Allah madaukin sarki ba za su rabauta ba a suratu yunus hmm, shi ma Allah madaukin sarki ya yi irin wato ainihin waɗannan maganganu duka waɗannan ayoyin gaba ɗayansu sun zo ne domin su tabbatar da abin da muka ambata cewa waɗannan ayoyin sun zo su tabbatar da shi shi ne cewa wanda zai bayar da umarni a al'amuran yau da kullum a yi masa biyayya shi ne Allah shi kaɗai. Alhalalu wal haram wanda ke bayar da su ko hukuncinsu shi ne Allah maɗaukakin sarki. Daga waɗannan ayoyin da na karanta da ire-irensu, malamai suka fito da Ka'idodi na wato ainihin alhalal wal haram a musulunci. Sheikh Yusuf al-Qardawi cikin littafinsa alhalal wal haram a babinsa na farko ya faɗi wannan abin da ya kira Mabade na alhalal wal haram a wato ainihin musulunci ya faɗi ƙa’idodi guda goma sha ɗaya. Hmm? da waɗannan ayoyin da kuma waɗansu hadisai na annabi sallallahu alaihi wa sallam misali hadisi guda ne da malamai suke ambata gargashin waɗannan hadisin sahih muslim annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa hadisin iyad ibn himar yake cewa ku saurara koya muku wani abu ko zan sanar da ku wani abu wadda ba ku sani ba inni u'allimukum ma tajhalun mimma 'allamanihi rabbi yaumi hadha cikin abinda ubangiji na koyar da ni yau sai ce ga abinda Allah yake cewa inna kulla malin nahaltuhu ibadi fa huwa lahum halal duk duk da na bayar da shi kyauta ma bayina halal ne shi ne wannan kulumin mafil ardi ne halal ne wa inni khalaqtu ibadi hunafa'a kullahum kuma ni na halici bayina mai kakkune basa kan tauhidi gaba ɗayansu wa innahum atatuhum ash-shayatin fajtalathum an dinihim amma shaidanu ne suka zo sai suka zamar da su suka kawar da su daga addininsu wa amaratum wa ahallat wa harramat alaihim ma ahlaltu lahum ko wa innahum harramu alaihim ma ahlaltu lahum suka haramta musu abinda na halasta musu wa amaratum an yushriku bi ma lam unazzil bihi sultana kuma suka yi musu umarni da su su yi man shirka cikin abin da ban saukar da dalili akai haka ba to waɗannan ƙa'idodi ɗin ga su mu faɗe su kamar haka lokacin mu ya ja insha Allah sati mai zuwa ma ƙara bayani akan aya ɗin shine al-aslu fil ashiya al-ibaha al-aslu fil ashiya al-ibaha in ba ku manta ba mun faɗi cewa malamai suna amfani da ayar huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an ko thumma stawa ila as-sama huwa alladhi khalaqa lakum shi halitta dan amfanin ku duk abin da ke ƙasa saboda ka naci al-aslu fil ashya al-ibaha wannan ka'ida ce daga waɗannan irin waɗannan ayoyin aka ɗauke su na biyu at-tahlilu wat-tahrimu haqqu Allah wahdahu shine ma'anar taqrir wahdat al-amir al-muta' halattawa ko haramtawa wannan haƙƙin Allah ne shi kaɗai shi sa magabata ba sa saurin cewa abu kaza haramun ne sai akwai nassi daga Allah ko daga manzansa sallallahu alaihi wa sallam قاعدة أكو تحريم الحلال وتحليل harami قرين shirki بالله Halatta haram ko haramta halal. to abokin shirka ne hmm? shi ne abinda waɗannan ayoyin da suke bayarwa a nan suratul bakara kun ga an yi maganan shirka sai aka kawo maganan halastawa da haramtawa haka nan a cikin suratul an'am abinda aka yi ta yi kenan da Allah yake tabbatar da shi ma auren ana tabbatar da tauhidul hakimiyya ne dan ya fara ne daga cewa afa غير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب المفصلة sannan sai zo yi magana akan abinci akan halal wal wal haram haka nan a cikin suratu ah, yunus din qul ara'aytum ma anzala Allahu lakum فجعلتم منه حراما وحلالا قل آه الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون حكنا أتكن سورة النحل إما حكني أي مغانا أكن توهيدي شيء أي مغانا كما أكن alhalalu wal haram alaƙar wannan saboda da yawa mutane ta wannan ɓangaren suke kauce zuwa ga shirka bin shugabanninsu da yin musu makauniyar biyayya shirku ta'a mun gane ko to wannan kenan tahlilul halali wa tahrimul eh, halali wa harami qarinu shirki billah sai na gaba at-tahrimu yatba'u al-khubuth wad-darar ana haramta abu ne kawai a musulunci in mummuna ne abin mai cutarwa shine ma'anan tayyiban inda muka faɗa ko duk abin da kaga Allah ya haramta ko Annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta shi to lallai abu ne mai cutarwa bai da amfani ma ɗan adam ko cutarwansa ya fi amfaninsa in ma yana da amfani ka'ida ta biyar fil halali ma yughni anil haram duk abin da kake so to akwai shi a halal wanda ya isa ya wadatar da kai daga bin haramun shi yasa abin da irin su ibnu kathir suke cewa wannan ayar kulu min min ma din imtinan ne wato Allah yana gaya mana ni'ima ne da ya mana cewa ya halasta mana mafiya yawan abin da ke bayan ƙasa duk halalun ne saboda haka kana da yalwa na halal da zai wadatar da kai da afkawa zuwa ga haramun da haka kuma akwai abin da malibu suke faɗa nan duk abin da Allah ya haramta to ya baka madadinsa masu ɗimbin yawa a halal sai abu na gaba da suke cewa ma adda harami fa huwa haram duk abin da ya kai ka izo aikata haramun to shi ma wannan abin ya zama haramun at-tahayulu ala al-harami haram duk wata dabarar da zaka yi domin ka aikata haram ita ma haramun ce wannan dabarar sai ta takwas an-niyatul hasana la tubarriru al-haram kyakkyawan niyyarka bai halatta maka haram kyakkyawan niyya bai halasta haramun kace kaje kai wani aikin haramun amma wai da kyakkyawan niyya kai da kyakkyawan niyya kai wannan bai dauke maka laifi bai sa abin ya zanto haramun ittiqa'us shubuhat khashyata al-wuqu'i fil haram wajibi ne mutum ya guji shubuhohi abinda baka baka da tabbas halal ne ko haramun to kaidan musulunci shine ka guje shi kar ka fada cikin haram kamar yadda ya zo a shahararren hadisi alharamu haramun alal jami ka'ida ta goma kenan in an abu haramun ne a musulunci to ba matalakawa ne kadai ban da shugabanni ba hmm? ba irin abubuwan na zamani ne ba ko doka an kaga danja a hanya ka tsaya ko amma shugaban kasa bai tsayawa eh, shugaban polis bai tsayawa sojoji ba sa tsayawa wane ne shugabannin rasatin ma ba sa tsayawa <laughs> kaga irin doka ne to a musulunci in an ce haramun ne to ya shafi kowa cikin addini din ya shafi malami da zai zauna ya karantar da kai sannan ya shafi wanda za a gaya masa yi wanda bai taba ji ba da wanda ya ji za a sake tunatar da shi ne sai abu na gaba shi ad-daruratu tubihu al waɗannan ka'idodin duk suna cikin waɗannan daga irin waɗannan ayoyin aka ci su yanzu nan da na faɗa guda goma sha ɗaya wajen guda bakwai ko takwas suna cikin waɗannan ayoyi guda biyu da muka shirya su sauran za mu je in an zo magana da mummanai da su ma aka ce ya ayyuhal ladina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun eh, za mu tsaya saboda yanayin lokacin mu insha Allah eh, sati mai zuwa za mu ƙara bayani akan eh, waɗannan ayoyin sannan mu ɗora abinda muka faɗa ya zanto daidai farla daga Allah madaukakin sarki mana roƙon sai daɗa mana na'am akwai karatun da muka yi eh, na wancan juma'a ko eh, na biyu baya kenan ko eh, da ina amsa ta tambaya cewa shin za a kira mutum nafi' sai na ce ga shahararren sai na ce sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam ko eh نافع maula abdullahi الله umar ba sahabi bane tana iya na so ga maulan shahararren sahaban annabi shine nafi' maula abdullahi bin umar ko nafi' tabi'i ne ba sahabi bane sahabi shine abdullahi ibn umar shi ma karaman sahabi ne saboda haka kula da wannan wancan satin na manta ban ban yi fadakarwa abin da muka faɗa ya zanto daidai farla ce daga Allah Allah madaukakin sarki ya dada mana wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa alihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh